Na sanima kuma za a ban dala hamsin nima wanda zai rika biyan kaso ashirin da biyar cikin ɗari transaction bacin in ka da ita ka shigo wani ita ce fuskar shi ita wannan ba tura ta to sai ka yi click kan wannan an ɗin kana click a kan an ɗin ya kawo ka feji ya gaba ka haka shi ne kamar mafi gani wanda ya gayyato wani zai samu dala hamsin

raguwa shi ne kimanin ƙwaya dubu ɗari da ɗari shida da ashirin da biyar ɗigo ɗaya ashirin na kuke gani PBL F da abin da ya raguwa sannan mai kamar kuke gani ga shi ba a bani ba current reward ga shi zero sannan kuma friend inviting ga shi ba wani na gayyata sannan task completion ga shi aikin da na cika wanda shi nesa a bani wannan abu ga shi zero ɗin wannan ana so wannan zero over is ɗin da kuma ta ga uku fi burge ka cikin wanda suka rista a kasuwarsu. Saboda haka suka click akan wannan offer ɗin. Da ka yi click zai kawo ka pages na Twitter kamar haka. Sai ka ja ƙasa, da ka ja ƙasa zai nuna maka wannan, sai ana maka wannan, wannan shine pagin nasu. Da ana maka sai ka click akan wannan alamar message ɗin. Da buɗe maka kamar haka. Saboda haka sai ka yi rubutu, ka rubuta hash. na ɗaukar sai rubuta mai tokens ƙwaya uku inda kusan sun listin ɗin su za iya amfani da suka faɗa maka misali a can baya don haka ƙirƙirar naka da wanda kusan sun listin ɗin su sai ka ce su ne mai waɗanda suka fi burge ka waɗanda suka yi a cikin wannan ra'ayin ɗin tasu sai ka danna wannan reply ɗin da ya danna reply ɗin shi kenan zai tafi yana tafiya ka kuma sai ka dawo ka yi na ɗin ɗaura ga shi task calculation ya zama you can simply join me Telegram group. You can join in Telegram na ka suka click nan shi za ka join. Zai kawo ka nan wajen. Zai kawo ka nan wajen. Ga shi nan zai na maka join. Amma kuma already ka riga ka in already ka riga ka yi zai na maka join zai na maka join. Amma in ka tafi a wani can ya drop na ga ba su na ƙare yanzu ba zai na maka kawai kawai sai ka fita. Na fita zai kawo ka page kuma haka. screenshot này, visual này, nên tôi đã cái cái cái gì zai kai ka page nasu yi da ka dawo da na da a gaba yana maka ka je kawai faɗa maka abin da yi a yanzu da shi za ka yi following na wannan kawo kawo na ya ya yi

facebook page ɗin da yake facebook ka je ka yi like da ka facebook like like da ka na gaba da like facebook ss ce in je kai following ɗinsu a me instagram sai ka danna ka ya kai ka sai ka danna wannan follow ɗin in shi ke nan kai following ɗinsu sai ka dawo da ka gashi nan su ce a yanzu ka yi a telegram kawai sai ka danna wannan sha ɗin ka telegram ka yi share kana yin sha sai ka dawo yana don da ka don dan zai yana maka gashi ya yi nan za ku ga maimakon a ah, h over n ya kuma n over n gashi all task computer ta fara maka dukkan aikin da aka saka ya kammala gashi nan yanzu ka gashi sun bayan kyauta na 0.9 pmb time ya rage kowa sai ya hangarta je ya samu nashi kafin lokacin nan ya ƙare. Na fata da biyu da ƙarfi da ku, na fata kuma sha Allah ya kuma wannan bidiyo.